babba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuya tare da Boza Tech MS 13 Niger insha yau na zo muku da bayanai na kasanmu na Nijar insha da kishin kasanmu da muke yi da wasu makwabtanmu makiyanmu kuma eh akwai wani wanda ake ce ma wai shi mina na cizo ko mi yake ni ban ma san ko mi sunan shi wannan wai ya fito ya yi bidiyo shi yana son ya dide 'yan nijar kamar ba mu san komi ba ya yi to ya yi bidiyo ya nuna nijar da nijeriya duk guda ne amma da baya kuma sai mai sashi ya hau da biskontin shi na tambaya cewa wai dan mine yan fina-finai na nijar da mawaga na nijar ba za su taba samun dokaka in ba sun je nijeriya ba to ku waɗanda ke ne zuwa nijeriya mawaƙanmu na nijar waɗanda ba su ba su waɗanda sun kai su sun kamu dama waɗanda ba su ba sun ji wannan da kunnen kuma shiga kwanjin cizo in kage ne ni mishi in mutum ya shiga zai ganin wannan bidiyo da mesajin da muke duka sannan akwai wani shi ko zan ina son in ja mai kunne mu ba mu son iskanci ba mu son bugo ba muna son mu gaya baka in dan Nigeria ke mu asule yan Niger ne kun ba wani dan iska wallahi wanda a yanke mai cibiyar Nigeria ya zo ya ce na mana walaganci Niger kariya yake babu shi da iskan kwanaki wani mai daga nan ga hita cikin Sahara na Mali mi ya doka isa kai daga dokan labaran kasar ku kasa ina ruwanka da labaran kasar mu mu kasar mu ba ku taba yi mata fata leri kullun sai dai ku doki labarai na wata kasa ku ku danganta shi da Nijar ku ce Nijar ce mai ne ga ita cikin kasa Sahara desert Mali ne wannan ya doka wai shi dan iska wai Nijar ne ba ku taba yi mu Nijar fata leri to wallahi ya za ku yi ko dan yanzu mun tashi tsaye ne babu wanga ko wanga yadda kun ga na yi wannan bidiyo wancan sati wanga sati ma haka zan hito yi bidiyo wallahi da kai da cizo da sarwa yan iska masu bacin nishar duka wallahi su ja wanda su yi sama mu babu wani na iska wanda muka tobe kun ba a ce mu nan bari in ba a ce mu yi ba ba a ce mu nan bari ina so in gaya muku sannan ina so in gabatar muku ku yan nishar wallahi ku shi kishin gasar akwai wani gaye shi kuma yanzu zan sa muku bidiyon shi insha Allah ya ya tare ma wata yan Nijeriya hwada wai cewa dan yan Nigeria da dan Nigeria ne ga nan gaba ita Saudiya take mace namijin ko yana Nigeria ko yana ban sani su ya hada tsakanin shi ya hito ya tare hada kuma asulin shi dan Niger ne da bayu kuma magana waccan wadda ta ce da ta je Niger ta ga gumma sai waccan mace da ya tare ma hada ta koma hawan wannan magana wannan macen nan bancin wadda ta tare mai ta sa cin kwantinta ita wani Niger ba ku taba gane wani lokaci wallahi ba ku taba gane ne mutanen nan da kuke gani wai koyawa da wai yaran mu guda alakan mu guda wallahi dan Niger yanzu alaka da zai yi da kai bakin gaban idanunka ne tsakani na da Allah dan nuna ma mutuncin da zai nuna ma bakin gaban idanunka ne da ka da bai na shi ta Allah in ba karto ya yi ka darja wajen shi Allah ne ni dan Nigeria mutum bai guda min dan Nigeria ko ba ai komi na kai zama kasa biya inda yan Nigeria suke duka muna zamna tare da su na gane su tunda bai taba gaya maka gaskiya in dai yau wanga abu ka gani yana bibiya ka wallahi dan ya samu wani abu ba wai dan kai ka karu da shi ba amma ku ba ku gane ku zo ku ya bibiya su ni wallahi son nike wagga sallah da za a yame zan buga muku ita da zabarmanci kun gane ai gaba ginga go gaba ga te nyame in ko she wani legai in ko she wani yaran su ba ni she ba afo am ga dono yaran sai agan mani agan wani lago wani nuwa ganga ba wala ba gaki kina mdm wala kamikaz wala ga ferfo yanda yaki ne wallahi nogo kika ga san ni shawra dinno ba gaki kina se ba gaki kina a wani haka kai kulfe dinno ga ferfo se ni shawra ne a wani haka ka kulfe wuni nogo su buno boy kudin su cewa ne nera su zo samu miliyan guda na sefa miliyan guda na sefa an canza su nega ba sai ka bido shi ta kai kayo ka zuwa gidanka ba wallahi son ne ke waga sallah da ake lega ku ce cikin mai ba ku son wani dan Nigeria duka zo yi muku waga ayi muku da na kasar ku wallahi muku da na kasar ku abin nan in an ba dan kasar ku shi kar ku shi bakin jiki wallahi ga ku ce da mine suke yin mutane gori ba dan ana gayyata su zo ne su gaga ku da cikin gida amma a gayyato su wai su zo su yi muku wasa ba wannan kun san bai ba mu alaga da ku wallahi ta gama dan ni dan Nigeria bai ta bai wallahi ko lahi ga mun ka gamu bai bai zan yi dishi dan ni ban yarda da ku fi kuma ku shiga harkokin ku labarai ba mu ce ka kwawo da labaran wata ƙasa wallahi na ga san mu ne ko alheri ne ka ku koma hau da shi ku bari mu ba mu da kwantuka ne assalamu alaikum siyo yan wasu yan kayayyaki haka ba wai in je in yi hoto ko in je in huta ba in kana son huta tafi london ko america ko spain ko germany ko paris shine duk na san wa'annan guraren hutu amma ni ba da in je dubai na huta ai gwara in je niger don zan ga raƙuma. to same same in ta je maka ta yi karuwanci kai me haka a ciki ba ku da aiki sai dai ku ta ko kawai ku ta faman tsini ma 'ya'yan mutane ko ko kai wacce shaida wai hadda ta faɗi haushi ya kashe mutane ita kuma guda daga baya take tasowa tana ba da hakuri take daga ba da hakurin katan uwanki kin ci kawai uwanki da hakurin naki ki ce zaki ba mutane hakuri hakuri an riga an gama Da kun san akwai haƙuri, ai da ku abin da za ku yi haƙuri za ku ba ku faɗin shi. Ƙyan fasa kawai munafukai tsinanu. Nijar ƙasa ta babba, Nijar Allah ya kare ke, Nijar